كذب أصحاب الأيكة المرسلين mutanen alkaryar nan mai bishiyoyi a haɗe da juna wato kurmi sun karyata manzanni a lokacin da suka karyata annabinsu shu'aib amincin Allah ya tabbata a gare shi